amma innaka ina ma a ce kai nan? lauƙulta da ka ce hina amsaita lokacin da kai yammaci malamai sun yi saɓani game da yaushe ake yin azkarul masa'i akwai saɓani azkarul saba ittifaqan an tabbatar da lokacin shi na farawa daga fitowar alfijir har zuwa kafin rana ya ta yi zawali fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna as-sabah hina tumsuna wa hina tusbihuna as-sabah ibn baz yace yana fa'arawa tun daga fitowar alfijir har kafin rajiwa duk a safiya ake yi sha ma safiya ne goma ma safiya ne da haka duk lokacin azkarar sabahi ne almasafa wasu malamai sai suka ce yamma yana farawa daga bayan la'asar ne an gane yamma yana fara ga bayan la'asar ne wannan shine fahimtar a fatawar lajinati da'ima suna ganin bayan la'asar ne kuma shine daga cikin maganganun Sheikh Sa'id da wasu daga cikin malamai masu yawa suna ganin bayan la'asar ne wasu kuma suka ce a la yamma na farawa ne bayan rana ta faɗi daga ce amsaina wa amsal mulku lillah ka gani a cikin addu'a kana ce Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-laila wa khairu mafiha, wa a'udhu bika min sharri ma fi wa sharri ma da wannan gaɓar sai malamai suka ce to ai dare baya shiga sai rana ta fadi mun gano sannan sai suka ce to wannan kenan azkarul masa'i ana yin shi ne bayan magariba wanda suke ganin ana yin shi bayan la'asar sai suka ce amsaina mun yi yammaci wa amsal mulku lillah mulki ya yammaci a hannun Allah yaushe ake cewa yamma bayan la'asar ko bayan magariba bayan la'asar to amma abu ba abin rigima ba ne idan ka fi nutsuwa da maganganun malaman da suke ganin ana yin askaral masahi bayan la'asar kana da magabata kada mai bayan magariba ya zarge ka idan ga wani bayan magariba shi ma yana da magabata kada ne zarge shi al'amur wasa to shine yake cewa manzo ya ce law amsaita inda a ce lokacin da ya kai yammaci ka ci a'udhu bi kalimatillahi tamma ina neman tsarin Allah da sa cikakku a riwayar Tirmidhi wuzu bi kalimatin lahi mati ba ta mati ba anan jami'i wuzu bi kalimatin lahi mati mun gana sannan min sharri ma khalaqa daga dukkan sharrin abinda Allah ya halitta kalmomin Allah kuma cika suke da adalci